Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Alhamis takwas ga watan Satumba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gabinta da kanin labarai. A jiya Laraba, Ukraine ta shawarci mazauna yankunan da Rasha ta mamaye kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da su gudu domin tsira da rayukansu. Wani rahoto da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e ta fitar ya ce tarin sinadarin uranium da Iran ke da shi ya kusa kaiwa mataki mai inganci da za a iya kera makamashin nukiliya. jiya laraba jami'ai a pakistan sun ce makonni da aka kwashe ana ambaliyar ruwa a fadin kasar ya mayar da sassan kudancin kasar tamkar teku kuma ma'aikatan agaji na kokowar neman busasshen wuri don sanya tantuna ga miliyoyin iyalai da suka rasa matsugunansu to kanin labaran kenan A babin rahotanni za a ji cewa hukumomin tsaro a Najeriya na ci gaba da tsare mawallafin jaridar Desert Herald kuma fitaccen mai shiga tsakani tukurmamu. A bangare guda kuma lauyoyin kare haƙƙin ɗan adam na cewa. Shin me yasa har ya bar Najeriya ya shige filin jirgin saman Najeriya ya shiga jirgi ya tafi Masar ba a damke shi ba ko ba a to me shi da cewa ya aikata wani laifi ba sai da isa Masar aka daure. Za kuma a ji cewa wasu masu ruwa da tsaki na a ganin tsauraran matakan da ake ɗaukawa kan motocin gwanjo da ake shigo da su Najeriya na iya illa ma tattalin arzikin kasar Da iri-iren na motan mutane suke samun kuɗi suna siya suke transportation Nan kuma ban san cewa inda suka ci gaba haka kuɗin da suke ji cewa za su samu ba samu ba. Kamar kowane asibahin ranar Alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To a jiya Laraba, Ukraine ta shawarci mazauna yankunan da Rasha ta mamaye kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da su gudu domin tsira da rayukansu. Ina kira ga mazauna yankunan da ke kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia ku ƙaurace ku nemi hanyar zuwa yankin da ke ƙarƙashin Ukraine, in ji mataimakin Firayim Minista Aina Vereshchuk ta kafar Telegram. A wani saƙo na daban da ya fitar ta kafar sadarwa ta Telegram, magajin garin Enohoda na Ukraine da ke gudun hijira, wanda shine babban garin da ke harkokin kula da masana'antar, ya ce dakarun Rasha na ci gaba da lugudan wuta a garin, kuma garin ba shi da wutar lantarki. da Moscow da Kiev sun shafa makonni suna zargin juna da barin wuta kan tashar nukiliyar wanda hakan yin kasada ce ta yiwuwar fuskantar bala'in nukiliya kwatankwacin wanda ya faru a tashar Chernobyl ta Ukraine a 1986. Wani rahoto da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e ta fitar ya ce tarin sinadarin uranium da Iran ke da shi ya kusa kaiwa mataki mai inganci da za a iya kera makamashin nukiliya. har ila yau tehran ta kasa bayar da sahihiyar amsoshi kan asalin sinadarin uranium da aka gano a wasu wurare uku da hukumar kula da makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya ta kwashe shekaru tana bincike wani rahoto da hukumar ta IAEA e ta fitar na kwata-kwata wanda aka fitar a ranar Laraba ya ce yawan sinadarin uranium da Iran ta samu ya ƙaru zuwa kilogram 55.6 wanda ya kai kilogram 12.5 cikin watanni uku da suka gabata idan aka ƙara inganta shi hakan zai fi isa a ƙera bam ɗin nukiliya. Rahoton ya ce hakan na nufin hukumar ta iaea e ba ta da ikon ba da tabbacin cewa shirin nukiliyar iran na zaman lafiya ne kawai jiya laraba jami'ai a pakistan sun ce makonni da aka kwashe ana ambaliyar ruwa a fadin kasar ya mayar da sassan kudancin kasar tamkar teku kuma ma'aikatan agaji na kokuwar neman busasshen wuri don sanya tantuna ga miliyoyin iyalai da suka rasa matsugunansu. ruwan sama kamar da bakin kwarya ya janyo abin da ake bayyana shi a matsayin ambaliya mafi muni a tarihin pakistan na baya-bayan nan wanda ya lalata kashi ɗaya bisa uku na muhallin al'ummar kudancin asiya mai kimanin mutane miliyan 220 tun tsakiyar watan yuni lokacin da aka fara ruwan sama na yanayi ministan kula da sauyin yanayi sherin rahman ta shaida wa manema labarai a karachi babban birnin lardin sin da ya fi fama da bala'in cewa ya cakuɗe gaba ɗaya labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An jima kaɗan binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda hukumomin tsaro ke ci gaba da tsare mawallafin jaridar Desert Herald kuma fitaccen mai shiga tsakani Malam Tukurmamu. A yayin da kuma makusantarsa ke ci gaba da bayyana damuwa kan yadda abin ya faru. Daga Abuja ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoton. yayin da hedikwatar hukumar tsaron farin kaya ta najeriya wato dss ta bayyana cewar malam tukurmamu yana hannunta bayan da 'yan sandan ƙasa da ƙasa suka kama shi a birnin alkahiran ƙasar misira don amsa wasu tambayoyi da ke da alaƙa da tsaron ƙasa na tuntuɓi wani babban jami'i a kamfanin jaridar desert herald alhaji ibrahim mada komai zai ce dangane da kama shugaban nasu? gaskiya yadda labarin na ya zo mana ba mu ji daɗin shi ba gaskiya kwarai da gaske sofa dai ba mu da wani tabbacin cewa akan me aka yi wannan ares kuma ba mu da tabbacin cewa ga matsalan abin da yake faruwa muna jira ne yanzu mu ji magana da mu ji bayani daga wurin su dss da kuma gwamnati kafin mu ce komai akan wannan al'amarin din Tuni kuma lauyoyin da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama irin su barista Yakubu Salibawa suka shigo cikin wannan maganar. Muna cike da al'ajibi da kuma mamakin cewa an kama tukur mamu a ƙasar Masar zai wuce zuwa Saudiya hakanan abin kuma ya faru intelligence committee suka kama shi suka dawo da shi Najeriya abin mamaki na farko shine shin me yasa har ya bar Najeriya ya shige filin jirgin saman Najeriya ya shiga jirgi ya tafi Masar ba a damke shi ba ko ba a to me shi da cewa ya aikata wani laifi ba sai da isa Masar aka dawo da shi akwai alamar tambaya da kuma tunanin me yasa aka yi haka to dole ne a yi bincike kuma akwai tambayoyi da yawa da muke da su domin doka ta ce idan mutum an taka yancinsa da yake da shi na walwala to idan akwai kotu a wannan wanda yake akalla kilomita arba'in to cikin kwana biyu a gabatar da shi muna sa ido a matsayin mu na lauyoyi masu kare bil'adama haƙƙinsu idan har aka wuce wannan lokaci da kundin tsarin mulki ya tanada ya ba kowa dama to za mu ɗauki mataki. Malam Tukur Mamu wanda a baya ya yi ta shiga tsakani don kubutar da fasinjojin jirgin jirgin ƙasar nan da aka yi garkuwa da su akan hanyar abuja zuwa kaduna kwatsam ya janye daga wannan shiga tsakani ga ma dalilansa na janyewar a hira da ne da shi a wancan lokaci. Hatsarurruka da suke ciki da su kansu barazana da nake gani ta bangaren su manyan nan wanda abubuwan da nake fitarwa wanda ba daɗi yake musu ba to naga gaskiya ba zan iya cin gaba da wannan al'amari ba. Su da Allah ya ba su wannan hakkin su ne Allah zai tambaye su akai. To da fatan dai wannan abun da muka buɗe muka samu nasara akai ta bangaren sasanci wanda kuma da ba su iya sun samu ba za su yi amfani da wannan opportunity wajen kubutar da wayannan mutane. Amma ina tabbatarwa 'yan ƙasar nan wanda suka yi a takin wannan jirgi na Abuja zuwa Kaduna su suka je suka yi wannan harin kuje kuma an tabbatar da wannan barazanar kafin wannan lokacin kuma na aika wannan audio din a wanda ya kamata an aika musu daga cikin manyan jami'an tsaro da kuma mutanen gwamnati amma babu wani matakin da aka dauka. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gabinta da kashi na biyu na labaran duniya. To adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ta auku a yammacin ƙasar China a wannan makon ya haura zuwa 74 yayin da wasu ƙarin mutane 26 suka ɓace in ji gwamnatin ƙasar a jiya Laraba yayin da takaici ya ƙaru sakamakon rashin ɗaukan matakan da'ila yaɗuwar cutar COVID-19 da ta hana mazauna yankin barin gidajensu bayan girgizar ƙasar. girgizar kasar mai karfin 6.8 a ma'auni wadda ta auku jim kaɗan da tsakar ranar litinin a lardin sichuan ta haifar da barna mai yawa ga gidaje a yankin ganze mai cin gashin kansa na tibet tare da girgiza gine-gine a babban birnin lardin shandu wanda mutane miliyan 21 ke cikin tsauraran matakan dakile covid-19 bayan girgizar kasar 'yan sanda da ma'aikatan kiwon lafiya sun ki barin mazauna gidajen da ke cike da damuwa su fita mazaunan sun ƙara fusata kan tsauraran manufofin gwamnati na covid-19 da ke bada umarnin kulle keɓewa da sauran hanhane har ma yayin da sauran ƙasashen duniya suke cikin walwala A ƙasar Canada yayin da ake farautar ɗaya daga cikin 'yan uwa biyu kan harin da aka kashe mutane goma a Saskatchewan, al'amarin ya haifar da tambayoyi a jiya Laraba game da dalilin da ya sa wanda ake tuhuma wanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru 59 da kuma tsawon tarihin tashin hankali ya samu fitowa kan tituna tun farko. A watan Fabrairu ne wata hukumar afuwa ta saki Miles Sanderson mai shekaru 32 a lokacin da yake kulle kan hukuncin daurin sama da shekaru hudu bisa tuhumar da ake masa da suka hada da cin zarafi da kuma fashi da makami. Tun a watan Mayu 'yan sanda ke neman sa bisa ga dukkan alamu ya karya ka'idojin sakinsa ko da yake ba a bayyana cikakken bayani ba. Rayuwar ta'addanci da ya jima yana yi na nuna cewa shekaru bakwai da suka gabata ya kai hari tare da dabawa ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe a harin da aka kai a ƙarshen mako kamar yadda bayanan kotu suka nuna. da Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. inda wasu masu ruwa da tsaki ke cewa ana tsawala haraji baya ga ɗaukar tsauraran matakai kan harkar shigo da motocin gwanjo Najeriya wanda hakan a cewarsu na iya yin matuƙar illa ga tattalin arzikin ƙasar. Daga Abuja ga Shamsiyya Hamza Ibrahim da cikakken rahoton. Ana zargin matakin rage yawan motoci da aka kera a ƙasa da shekaru goma sha biyu zuwa tara waɗanda ake shigowa da su daga ƙasashen ƙetare zuwa Najeriya da kasancewa daga cikin abubuwan da suka ƙara tsananta haraji da shiga motoci ƙasar ninkin tsohon farashin. Shugaban ƙungiyar dalalan motoci a Najeriya Injiniya Prince Ajibola Adedonyi ya jaddada cewa wannan sabuwar tsarin na taka muhimmiyar rawa wajen hauhawan farashin motoci a kasuwanni da haka suka tantabi hukumar kwastam da ke da halakin wannan aikin don sama wa gwamnati kudaden shiga ba su samu wani gamsasshiyar bayani ba. Transportation sector ma zai sha wuya domin mai da iri iren wayannan motan shine mutane suke samun kuɗi suna siya suke transportation da shi. Nan kuma ban san cewa inda suka ci gaba haka kuɗin da suke ji cewa za su samu a gaske ba su samu ba domin me mutane za su daifata ɗin kayan su zuwa wata neighboring countries e eh, banda wannan kuma smuggling kuma zai hau da yawa sosai banda wannan kuma transportation sector kuma za ta eh, dole za ta sha wahala kagan kuma da akwai mutane da yawa kenan kuma da aikin ma da suke da shi za su rasa mu da wanda muke da katin mu da muke rikewa a cikin membobi mun kai miliyan uku da Gwamnatin Najeriya dai ta sanya tsarin ne da nufin inganta samar da kudaden shiga a kasar da kuma hanzarta yanayin da ake shigowa da kayayyaki cikin kasar. Sai dai a cewar wani masanin tattalin arziki a Najeriya shehu Aliyu ya kamata gwamnati ta ƙara tasirin haka a wannan lokaci. Kullum abin duba shine mai wannan zai haifar a gajeren zango mai kuma zai haifar a dogon zango. To a gajeren zango a yanda tattalin arziki yake saboda hawan farashi ta kowane bangare kuɗin da su kamfanonin suke ƙoƙarin caza zai yi naƙasu kan harkokin ishi kanshi kasuwancin motocin saboda kudaden da ke hannun su kansu 'yan kasuwa zai kasance eh, wanda zai iya shigowa da mota goma zai kuma yana shigowa da mota biyar wanda wannan zai haifar da karancin su a cikin tattalin arzikin kasan sannan karancin su ya haɗu da karancin kuɗi to zai iya durkusar da harkan gaba ɗaya kokarin eh, da ake na samun kudaden shiga ta wannan bangare na wani lokaci mai tsawo zai zo ya dusa kashe. A nashi bangaren kuwa wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullun Hassan Sardauna cewa ya yi kamata gwamnati ta zauna tare da dillalan motoci don samun mafita da zai amfani kowa. A yi kokari a haɗu a wata magama wadda wannan duk ba za ta gagara ba idan ma ya kama yi ita gwamnati al'umma ne gwamnati ba ita tana zaman kanta ba ne mu ne gwamnatin ma'ana mu da muka zaɓe ta muka kawo ta domin ganin cewa ta inganta mana rayuwa na al'umma da na ƙasa da ci gaba ta kowane bangare da mutum baya tunani amma abin da mu yarda da shi ba shine wani a waye gari gari a ce kawai abin da gwamnati take so ta yi shine za ta yi ba tare da tana sara tana duban bakin gatari ba bi ma'ana shine su dole ne kungiyoyin waɗannan dilolin motocin nan su haɗu su zauna su zo da jadawali ta gaskiya ba karya ba ta nuna wa gwamnati babu wani abin da za a samu idan haka ya faru kuma yin hakan gallazawa ne ga al'ummar Najeriya idan ta yi wannan to dole ne ai ba wawa ba ne idan ya ci kasuwa gidansu yake komawa ita gwamnati ai dama ta dan al'umma aka yi ta kuma dole ta saurari mutane a yi sassauto daga inda aka tashi Gazalika Kazalika gwamnatin Najeriya ta jaddada cewa an yi wannan tsarin ne don rage shigar da motoci da shekarun kira su ya jima. Sai dai dillalin motocin sun buƙaci gwamnati da ta sake yin duba kan tsarin shekaru goma sha biyu na kera motoci da aka taɓa amfani da su zuwa shekaru goma sha biyar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da bakin namu Hajiya Khadija Abdullahi Iya da Mrs. Dorothy Nuhu a Kenova da kuma hajiya mariya ibrahim baba sai sa'idu gombe za ku ji matsayarsu kan yadda suke ganin matan da suka tsaya takara za su iya lashe zaɓe a babban zaɓen da ke tafe baɗi a najeriya ga jagorar tattaunawar shamsiya hamza ibrahim da ƙarshen wannan musayar yau yanzu a zaben da ake yi waɗanda aka fi ba kuɗi a saye su daga matasa ne sai mata su aka fi ba kuɗi a saya ne libin wuce amma tsaya delegate din da aka yi ta siya mata ne ba delegate ba na zaɓe na gaske na zaɓen gari gaba ɗaya duka yanzu idan ka zo ka samu mata daga cikin gidajen za su ce maka ba za su fita su yi zaɓe ba sai an ba su wani abu ɗari biyar dubu ɗaya ko ɗari biyu shi to da aka bata ko yanzu ai gwagwarmayan da kuke gaban ku bari ku ji kalubalen da ke gaban ku ko a matsayin ku na mata dole sai kun yadda cewa kun wayarwa mata da kai yanzu kamar ke zaki ki iya bada misali akan kanki da kika fito takara matan nan duk da za su iya goyon bayan ki ba kya bukatar masu kin kashe kuɗi idan har matan sun yi da suna zo su taimake ki kamata yayi matan duk hidimar da zaki na kuɗi su su tara kuɗin a aljihun su ce bari mi saboda goya miki baya idan suka yi miki wannan zai ba sauran matan kwarin gwiwa su ce a ah, ashe idan har mun goya wa mace baya za ta iya cin nasara to gobe za a iya samun wata ita ma a wani gefe a wani kujera ita ma za ta kara za ta kara fitowa to rashin yin wannan ke sa kike ganin matan wani lokaci sai su zama discourage in sun ga cewa kamar ba a supportin ɗinsu ba a karfafa musu gwiwa sai su janye jikinsu su ce kai ni ko na je takarar ma wahala zan sha saboda me saboda ba sa samun kwarin gwiwa daga wurin ƴan mata yan uwansu yanzu wanda ya baki gudunmawa wanda yake kuke family friend da shi ai namiji ne kika ce da kin ce wata wadda take wadda muke family friend da ita ta bani kuɗin form ta bani kaza kaza kaza kaza to kin ga sai mai da cewa mata suna ƙarfafa muku gwiwa yanzu mun tashi tsaye sama da shekara kusan biyar yanzu zuwa takwas abinda muke yi advocacy da muke yi buɗewa mata kwakwalwa ki zama kina da hanyar samun kuɗi ko a ciki ko kulle miji ki duk gundansa ya kulle ki a gida ba fita samu wani abu da kike yi a samu wanda zai fita ya sayar miki entrepreneurship to yanzu in kika zo state state din arewa especially Kano mata in millions miliyoyi suna sana'a mun kafa kamfanoni wanda mukan zama off taker yanzu misali ke ba za ki sarrafa abu kuma ki ce ke za ki yawo neman mai siya ba sai ki ga ya kwantai to sai muka ga mu taimake su inda za mu yi kika yi naki wata ta yi mata ɗari suka yi abubuwa wani group sai mu zo sai mu saye idan mun saye mu basu kuɗin su fitar da riban su su ci gaba da yi mu muna sayewa ko mu sai mu rika sayarwa yanzu haka magana da nake miki har export muke kamar shekara uku da suka wuce yanzu kuli kuli ne menene kuma wanda ba za su iya yin package ba sai a yi musu inda kin sarrafa kin kawo point ɗin da zaki a karba sai a sarrafa a packaging sai a sayar to muna nan muna taimakawa mata cikin shuru ba sai an yi hayaniya ba to in abu ya tashi mace ta fito kamar wannan baiwar Allah za mu iya rezin a haɗa mata kowa mai dubu ɗaya mai dubu biyar mai dubu ashirin mai talatin a har haɗa a goya mata baya to in baki da hanyar samun kwabo ba wani mijin ma zai fita da safe wallahi ko kwabo bai ba matansa ai shida sai ya wuta ya tafi abinsa ya bata ya tafi wurin masu abinci ya je ya ci kafasa ya ji bindi ya sha karfe su ki gan shi da katon tumbi yana kyalli in ki zo gidansa matarsa da ya a kekashe to dan Allah dan annabi ina adalci anan kuma a ce ita matar wai ba ta son mace yar uwarta to ba ta da shi ba ta ma samu na ci a gida da ƴaƴanta ba bare ta taimaki wata ya kamata mu rika faɗan gaskiya eh. magidanta da yawa wallahi suna cin suna azabtar da mm-hmm. iyalansu mm-hmm. kuma wannan haka sai je a wata da mm-hmm. kawo mata wani haya a wani wuri nan ga mace da ƴaƴa shida ba ka ciyar da su da ti sabulu ba na wanka saboda Allah saboda annabi na sa a wannan irin cin zali bari mu dawo ga ita Mrs. Dorothy ina mafita ganin cewa yanzu baki kai ga labar. labari ba ga batun maganar eh, tsayawa takaranki na shugabanci ina aka dusa ne a yanzu ni na ba na ga inda ya kamata in je in taimake su gwagwarmaya da an zo an ci zaɓe ni sai a bani minista ko ambassador <laughs> eh, har yanzu ni ban bari ba ba kuma zan sake ba na dinga yi kenan allah yarda aka samu aiki mai kyau aka dan samu kudaden da za a ajiye in fito kuma ko in tallaba ma wata mace mm, ita ma ta fito to inda na nufa kenan ne kuma hajiya khadija a menene abin da kika sa a gaba ganin cewa zaɓe fa na daɗa karatuwa kuma wannan babban aiki ne da ke gaban ki a yanzu me kika sa a gaba ganin cewa wannan babban matsayi ne kin zama zakarar gwajin dafi a cikin waɗanda suka fito su tsaya takara da ke a yanzu so dama abin da na yi tsaya for acronym ina is service aiki kenan aiki kenan mm. s is for security wato tsaro eh, e education samun ilimi c is for commerce I is for industry kasuwanci industrialization don ba ma producing oh, uh, then industrialization then um, v mm. is for vital health mm, wato samun uh, lafiya ingantacce e is for e-governance. Mm. E-governance and when I so me digitalizing and um, governance policies mm. that to, to, the extent that kana tafiya a kan hanya you can raise work order in mutum ya ce wai wannan pothole din ya lallace hmm. before you know it an riga an fada work order work order will be generated immediately da za a ce wai eh, a ja a gyara hmm. so within 24 hours an gyara shine e-governance so everything is going to be digitalized so abinda muke ni abinda yake damina sosai sosai da Niger is Niger shine da 10% din land mass in Nigeria duka. Niger muna da kashi goma muna da land sosai. Ba mu da business in zama talakawa. Babu Kasuwanci ba kasuwanci a Niger sosai. Babu irin empowerment nan babu mutane civil service ne kawai suke samun wani abu. we have so many kuma ba na son ta faɗin ni ba kamar irin politician zan yi wannan zan yi wannan ba amma zan ga miki na ga miki abubuwan da concerns muka sa a gaba security mun riga mun riga mun magana cewa there are ways da za mu security that doesn't have to be complicated muna da 25 local government akwai kananan hukumomi 25 eh, working with them za mu sami security committee inda ake da economic um, committee council schedule da za mu yi setting up duk na abubuwan ba na son faɗa don ba na son opponents. To waje irin shawara zaki ba wa sauran 'yan uwanki mata su fito su ma a dama da su musamman ma wajen ba da gudunmawa su ga ci gabar ƙasa baki ɗaya. Abin da yake sa maza suke mu cikin karfi namiji yanzu yana mentorship kamar mu dukkanmu nan zaki gan kowa na mentorship ɗin maza inda su suke yi sai ki gan sun tada maza da yawa masu kudin sa'adar majalisa sun tattada su da kuɗi sun empowering ɗinsu sun babba su kudi mentoring ɗin kudi abinda tinubu ya yi kenan ya ba da wannan kudin ya ba ya daga wannan kowa ya tashi mu mata ba ma yin shi sosai amma kin ga ajiya ta faɗa abinda su suke yanzu mata suka fara yi irin wayana abubuwan suna bani confidence da kwanciyar zuciya cewa ko me ka hada da mace mace is like 54% um, eh, Um, electoral abin nan votes inda za ka samu a ciki mata suka tashi suka ce oke inda ajiya take yi ta riga ta yi empowering na mata ni the first thing da muka yi muka je muka samu su malaman mata malamai mata muka je muka samu don wannan maganan da ake cewa ba kyau mace ta yi shugabanci so mu yi preempting din wannan wayar musu da kai akan eh, wannan cewa ga yi nan fa mun zo ga abin da muka zo yi mu ga aiki fa kawai muka zo to idan na fahimce ki kenan a kina kira ga sauran yan uwa mata cewa cewa su tashi tsaye ka su bari a duk kofar da su ko a basu a baya su ma suna da gudumawa da za su bayar reason din da na fito kenan dan na yi encouraging ma mata da yawa su fito inda ita ta fito kowa ya fi fito amma a fara inda na so wannan eh, strategy din da ajiya mariya ta faɗa local government council din a sa councillors mata kawai a sa da yawansu mata kai encouraging ɗinsu su fito a local government chairman su fito To hajiya a wace kari zaki yi a kan wannan batu da ta yi? To ni da gaskiya fi sabilillahi um, akwai wata kungiya da muka kafa na taimakawa duk macen da aka bata tiket a kowane level duk kowace party mu wannan ba anti party bane mu yanzu muna so mu zama gender sensitive ne mm. duk matar da aka bata tiket sai mu san yadda za mu yi mata baya a location inda da take. To masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen tattaunawar mu kan wannan mukala. Sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu Hajiya Khadija Abdullahi iya 'yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga. da Mrs. Dorothy Nuhu a Kenova wadda ta nema a tsaida ta takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar SDP sai kuma hajiya mariya ibrahim baba 'yan siyasa kuma 'yan gwagwarmaya da kuma ɗan siyasa honorable sa'idu gombe sai jagoran wannan tattaunawa wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim da kuma jimbe hamza da ya daidaita sautin shirin a su duka alheri ke muku fata alheri kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voa hausa da suka mai idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. To a gaishe ki, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amman a takaice. To a takaice dai a jiya Laraba Ukraine ta shawarci mazauna yankunan da Rasha ta mamaye kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da su gudu domin tsira da rayukansu. Ina kira ga mazauna yankunan da ke kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia ku kaurace ku nemi hanyar zuwa yankin da ke karkashin Ukraine, in ji mataimakin Firaminista Aina Bareshchuk ta kafar Telegram. Wani rahoto da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e ta fitar ya ce sinadarin uranium da Iran ke da shi ya kusa kaiwa mataki mai inganci da za a iya kera makamashin nukiliya. Har ila yau, Tehran ta kasa bayar da sahihiyar amsoshi kan asalin sinadarin uranium da aka gano a wasu wurare uku da hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwashe shekaru tana bincike. jiya laraba jami'ai a pakistan sun ce makonni da aka kwashe ana ambaliyar ruwa a fadin kasar ya mayar da sassan kudancin kasar tamkar teku kuma ma'aikatan agaji na kokowar neman busasshen wuri don sanya tantuna ga miliyoyin iyalai da suka rasa matsugunansu. ruwan sama kamar da bakin kwarya ya janyo abin da ake bayyana shi a matsayin ambaliya mafi muni a tarihin pakistan na baya-bayan nan wanda ya lalata kashi ɗaya bisa uku na muhallin al'ummar kudancin asiya mai kimanin mutane miliyan 220 tun tsakiyar watan yuni lokacin da aka fara ruwan sama na yanayi adadin waɗanda suka mutu sanajiyar girgizar ƙasa da ta auku a yammacin ƙasar china a wannan makon ya haura zuwa 74 yayin da wasu ƙarin mutane 26 suka ɓace in ji gwamnatin ƙasar a jiya laraba yayin da takaici ya ƙaru sakamakon rashin ɗaukar matakan daƙile yaɗuwar cutar covid-19 da ta hana mazauna yankin barin gidajensu bayan girgizar ƙasar. to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Birta Suleiman Yaro wadda ta taya ni gabatar da shirin. Da Jumbe Hamza wanda shi kuma ya hada sai kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalamsi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.